daraja sikkandiŋono ni gana ganañi allah subhanahu wa taala kutana martabatu lisrar ala aldamb kuɓeni gi tanin tontono foɓuren kamma ɗo kuten kamma ganto duŋene booxini bakke alhalan bay kadalika a bure ñani a kamanŋetu nantiga keɓe kamma amaña allankuteye ñani mantora ñani alla hurmin yanigede farsa yitu ala bante ŋadanga ha kendi fiisu ani tanin tonta kammaya anti gilla kammaya waqad qilid ko nanti la sagirata maa alisrar nande junubu hararo xeñagana ñi serengana duma kamma ñinta xa xille foro xe keta ñano junubu xooreña sere maxne xanga junubu lamane kamma nanti e kema garaw ndugun nan continue yeli junubu ngana xempe keya كمن ناتون عند بريب أنغا نق جنوب جنوب كيب أنغا دبر نانغا نق كين دم الله بعي يكون دنيا يوكي أي جنوب يوكم ما كين جنوب لما نيا كي كيم غراو دم ما بأنغا تنا كيم غراو أخور الله سبحانه وتعالى نكون كون دنيا إتلا كبيرة مع الاستغفار جنوب قد خور ناتو كمن غادو ساغنا كتل لا غا مورين بريسويا كما بيار جنوب خورن برخا كونو اتوبي كات الله ار خفرغي سي موري غوبوندي جنوب خورن تخنو كين دي ماتوبي باكي كين جنوب باي بول خين خا فورو خي كي بنغان ني خي بيري سوانغا كم ما ياناتي ني كيفيت فوانغا ني خي اخورن نان كما نوكو نياي كوندونغا كون كوميندي كنيان سفنان تراي كونغات لا تحقرن من الذنوب صغارها والقطر منه تدفق الخلجان ata makhenekhe junubu nga birebe a ngana ñakka manga tane kene junubu la mane ña ata kammende a tollu tolliye ñani waralla kunŋurundini kammi jinganai tekhene est ce que a gujini yankana ba tollu tollina xa ken tolliya fay nga mulondini idan ken tolli lamane be anga ni xeyde ke ñallina hali ke an nankoni a nangiri bakka kammaya bawana sere nga ngana duma kammaya a nga tell mangaña dimmayoga a ñonki kege fogo junubu ke pour anna du booxu bakke katte bakka ken fufu fofo dokote bire susoron kon uridu an atubu walakin ŋumulin nan tubu bakka junub bentaninga kamma hankori bawone bire so an ganañi an na husgille katte kadi bawon an dalla kammaya kono an nan kiluntu kanduy an nangir bakka junubu ke an allah subhanahu wa taala ñaga anan nga junubu keya taxure xinaxtandinga nongo sorongal xalaninga bire be gana allah kutana martabatul mujahara kube ni de igana ni allah kutana iga du bangandin tukkuteye ya iga koyni soronga nantimpaya allah kutana igi giji men kata mana giji men kata nanti fa allah kutana awo se dalil fara alaihi salatu wassalam ar kongo danga jabe agat kullu ummati muafa illa mujahirin ati ŋummoto nun de yampani su junubu nin de gantanya kube ni ga du bangandin tu junubu ŋa sere ngam po burin kam man nayle kem bangandin bana man tora ni be ga do ke gebe nyan andalla kutan ni khallaya and banganda mu ya allah ya faren ko idha lam tastahi fasna ma shi'ta nan tanga mu yago go funde baragallinga nawre na kaman chondo me kara duguta ya gun ta khayi kamandanga an tahiyagun allah kuma surunga ayi gijim men kattana iga keɓede ɓerde farendi koat minal moujahara ay gillu du ɓangandinde gollo ɓurenga seɗanna gollo ɓureyogo ɗeɓere allah dan cutori a kam maya ha yillen nakira naari taku ñande keeɗo keeɗo keeɗo yede ɓere wuri anayi seremi yingi ɓireɓe anga gollo ɓure keede ɓerde haga ko anne halla yalni ñande keede ɓeri ankenda ganñigu sira huñani ankenda andu jakkindeñane anti kaatita yande keede ɓere riadan billah anga boneno honga Allah alla yampani komo kusu maka gantanya ngan kenga martaba ni kusu fo